أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين shin ya kai wannan manzo ko ka nemi wani lada ne a wurin waɗannan mutanen akan abin da ka zo musu da shi sai hakan ya sanya suka ƙi kiran naka wannan bai faru daga wurinka ba saboda ladar ubangijinka da sakamakonsa ya fi abin da ladan da waɗannan wasunsu za su bayar, kuma Allah tsarki ya tabbata a gare shi, shi ne mafi alherin masu azurtawa.